Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Yusuf Aliyu Haranda da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 26 ga watan Janairun shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. an hallaka wasu sojojin kasar Senegal, kana wasu sun yi batan dabo. Taron tattaunawa tsakanin 'yan tawayen Taliban da gwamnatin Afghanistan zai haifar da sakamako mai kyau. Kana wata sabuwar nau'in annobar corona da ta fito tana iya fin saura. tsakanin labaran kenan aka saurara. Biyo bayan hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke kan horumin hukumar EFCC wajen binciken gwamnonin jihohi da alama ya janyo rashin fahimta. Babu wani tsohon gwamna da an ka taba kai kotu an ka ce ma ga shi na yi ana gurin da wani kaza sai da hukumar nan ta EFCC. Wannan abubuwa suna nan an zuwa muna nan ana a ɗaya bangaren kuma majalisar dokokin najeriya ta amince da sabuwar dokar zaɓe da ta yi wa gyaran fuska abin da muke so a yi din ma daren firamare yana ciki amma mura jam'iyya dama ta zabi dare ko ɗauki indare ko kuma ɗauki masala. bayan dukkanin rahoton da muke ɗauke da su sannan ko muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyi ne ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da asuba, ta da fatan yau ma an wayi gari lafiya. An kashe wasu sojojin Senegal biyu, kana wasu sun ɓace. Akwai yiwuwar an yi garkuwa da su ne a yayin fafatawa da 'yan tawaye masu neman ɓallewa a makwabciyar ta Gambiya in ji sojojin Senegal a jiya talata. an kashe ɗaya daga cikin 'yan tawayen ƙungiyar Movement of Democratic Forces for Casamania MFDC a takaice yayin da sojojin Senegal suka kama guda uku a faɗan da aka gwabza a ranar Litinin a cewar sanarwar sojoji. Ana hasashen sojoji tara da suka ɓace kila rundunar MFDC ce ta yi garkuwa da su ana ci gaba da gudanar da aikin gano su da kuma tsaron yankin. sojojin na sa ido kan fataucin katako ne a matsayin wani bangare na rundunar ƙasa da ƙasa a gambia wanda ke iyaka da senegal a bangarori uku an kafa ƙungiyar mfcd ne a shekarar 1982 domin fafutukar kwato 'yancin kai ga yankin kudancin senegal na casamance mai iyaka da gambia Firaministan Norway Jona Gunstow ya bayyana a matsayi mai tsanani kuma na gaskiya tattaunawar da ƙasarsa ta shirya wannan makon tsakanin 'yan taliban da ƙungiyar fararen hula na afghanistan da kuma jami'an diflomasiyya na yammacin turai tattaunawar ta kwanaki uku da aka kammala jiya talata a cikin ɗacin rai musamman daga ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na afghanistan kan matakin da norway ta ɗauka na karɓar bakoncin ƙungiyar taliban wadda ta karɓe iko a afghanistan a watan agusta da ta gabata gansto ya shaidawa manema labarai a birnin new york cewa tarurrukan ba su kai matsayin halasta gwamnatin kungiyar masu tsatsauran ra'ayi a kabul ba ya ce matakin farko ne na tunkara hukumomin afghanistan don hana abkuwar bala'in jin kai a kasar ba wani aiki ne na karramawa ba tsari ne kawai domin magance su isar da saƙo ga taliban da kuma jerin abubuwa da ake tsammani a duniya da sauraron abin da suke da shi a matsayin saƙo in ji firaministan na norway don haka na yi imani wannan shine mataki da zai bada damar yin la'akari da masu rike da madafan iko a afghanistan labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia masana kimiyya da jami'an kiwon lafiya suna sa ido kan wata zuri'ar nau'in Omicron da aka samu a akalla kasashe arba'in wadda aka kira BA2 inda aka yi la'akari cewar ta fi 'yar asali sigar Omicron saboda takamaiman halayen kwayoyin halittan sun sa 'yar wahalar gano nau'in sabon annobar. Wasu masana kimiyya sun damu cewar tana iya zama mai saurin yaduwa amma sun ce akwai abubuwa da dama da basu iya gano su ba ciki har da ko tana gujewa allurar rigakafi mafi kyau ko kuma tana haifar da cututtuka masu tsanani don kare kai daga kamuwa da ita likitoci sun ba da shawarar yin allurar rigakafi da rigakafin covid-19 da aka saba Kafin Yusuf sake dawa da labarai zamu leƙa Najeriya. Inda bayan da kotun koli ta bada hukunci a shari'ar da aka yi tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da Dr. Joseph Nwonike. Kotun kolin ta bayyana cewa hukumar EFCC ba ta da hurumin binciken kudaden jihohi ko gwamnatin kasar, illa laifukan da suka shafi hallata kudaden zamba. A hira da wakilin Umar Faruk Musa Abuja ya da shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa ya ce an yi wa hukuncin mummunar fahimta da fassara ne. Mutanen Najeriya su tuna, kafin fa EFCC ta zo ba a taɓa yin ko ɗaya ba, tsaffin dokoki ne abubuwan nan suna nan jibge ba a yi komai ba a kai babu wani tsohon gwamna da an ka taba kai kotu an ka ce ma ga ma shi na ana gurin nisa da wani kaza sai da hukumar nan ta iya fi karo wannan abubuwa suna nan an taho muna nan ana koyo a kai ana nan ana ci gaba su ma kotu suna fahimta abubuwa da dama akan wannan abubuwa sannan mutane suna ɗaukar lauyoyi yau a yi kawo wannan labari a yi nan gobe a kawo wannan labari a yi nan ni karan kai na kamar yadda ka sani Frida kun ɗauko kun buga wa'annan labarai ni ne ciyaman na farko da ya taɓa shiga kotu ya bada shaida ɗayan kes inda na je na ba da shaida na yi kusan shekara shida har yanzu nan ina ba da shaida na je wannan kotun ya fi so goma sha biyar a cikin wannan shekarun guda shida haka ne za a yi tafiya har a zo a samu gyara nan gaba in Allah ya so ya zama da cewa wa'annan ya an kai su za su ɗauki ƙanƙanin lokaci a tsaya a yi. don haka za a iya cewa ka gamsu ko hukumar efcc ta gamsu cewa kafa kotunan musamman da za su yi shari'o'in yaƙi da cin rashawa zai fi taimakon najeriya domin a gama ire-iren wa'annan shari'o'in kan kari. to na yi sha magana akan wannan na ce i na ce a'a shi idan aka yi wannan sabuwar kotun da ake magana da wani procedure ne za su yi aiki da wani issue ne na constitution za su yi aiki da wani lauyoyi ne za su yi aiki a kai sabbi ne ko kuma wa'annan da ake wa'annan abubuwa bai kan wa'annan tsare-tsaren mulki na dokoki da ake kaza amma abin da ni tabbatar da shi shine lalle lalle za a samu canji idan aka samu irin wannan kotu saboda wa'annan kotu za a samu wasu alkalai wa'annan wa'annan alkalan ba abin da suke yi sai wannan to kaga kenan za a iya yin shari'a yau gobe jibi gata kuma waɗannan kesis ɗin za su samu tafiya a ta wannan gehe lalle lalle za a samu nasara shugaban hukumar efcc ta najeriya kenan abdulrashid bawa a tattauna da ne da shi a abuja a waje daya na tambayi profesa nasiru ali wani babban lauya a najeriya kana ganin bisa ga wannan hukunci na kotu ita efcc har gobe tana da iko ta yaƙi cin hancin rashawa da ya shafi gwamnoni masu mulkin jihohi duk da kuwa an faɗi cewa akwai rukunai ko kuma ayyukan wasu hukumomin gwamnati da kamar efcc ta kwace kamar 'yan sanda da ofishin attorney general da dai sauransu. sosai kuwa kawai ka gani abu guda za ka rumsa daga cikin hukuncin kari da zai shi ne idan doka da misali ya ta caji mutum a kai doka ce ta yin alaƙa da jiha kuma shirin shari'a a garin sashi na ɗari biyu da sha ɗaya na tsarin mulkin najeriya zai iya cewa to wannan na kekin obama ni uba ni ni in tume shi da wannan laifin da ya shafi jiha misali amma ba yana nufin wani ba za su iya ba za su iya amma in ya ce ina so in yi to to kai zo ka yi wannan wanda ya shafi to profesa abin damuwa shine idan efcc ta fara binciken wani gwamna ko wani jami'in gwamnati da cin hanci da cewa daga baya attorney general na wannan jihar ya ce ku bani ni zan ci gaba da shari'ar ai ba a tabbatar da za a yi adalci ba akan irin wannan shari'a ko. eh ka ne wato in ka fahimta irin wannan abubuwa ka san ita doka abin da ke dauka attorney general mutum ne mai hankali mutum ne da zai adalci mutum ne da san ya kamata ai kuɗi na al'umma ne ba na tun ba na gwamna ba ne idan yana ganin zai ci amanar rantsuwa da ita aiki ko kuma zai ci amanar al'umma misali dan yana attorney general an caji mutum ya ki yin abin da ya kamata wannan kuma kasan dan adam ne amma sabanin haka ina ganin mutum kamar ya saba wa rantsuwar da ya ɗaukaka kama aiki. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, nigeria. a da umar faruk musa har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga yusuf ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya shugaban amurka joe biden a jiya talata ya yi gargadin mummuna da babban sakamako ga shugaban rasha vladimir putin ciki har da takunkumi na ƙashin kansa a kan putin idan shugaban na rasha ya yi amfani da dakarun da ya tattara sama da dubu ɗari da ashirin da bakwai da aka kiyasta a shirye suke su kai farmaki a kan iyakar ukraine na bayyana wa shugaba putin ƙarara da wuri cewar idan har ya koma ukraine za a samu sakamako mai tsanani gami da sauran takunkumin tattalin arziki hakan kuma na iya jin ya zama dole in ƙara ƙaimi. kasancewar kungiyar NATO a gabas, Poland, Romania da dai sauransu. A cewar Biden inda ya kara da cewar idan zai shiga tare da dukkanin sojojin zai zama mamaye mafi girma tun bayan yakin duniya na biyu zai kuma canza duniya ya kuma jaddada cewar babu ɗaya daga cikin sojojin amurka dubu takwas da ɗari biyar da aka sanya a cikin shirin ko ta kwana a wannan makon da za a tura zuwa cikin kasar Ukraine kuma za a tura su a matsayin wani bangare na aikin kungiyar tsaro ta NATO ba wai aikin Amurka kaɗai ba. Sai dai Biden bai bayyana lokaci da za a yanke shawarar ba na baiwa sojojin umarni shiga fagen daga. Jami'an tsaron gabar tekun Amurka na ci gaba da neman mutane 39 da suka bace kwanaki da dama bayan da wani jirgin ruwa da ake kyauta da zaton ana amfani da shi ne wajen safarar mutane wanda ya kife a gabar tekun florida da ke kan hanyarsa daga bahamas hukumar tsaron teku ta wallafa a shafin ta na twitter cewar wani mutum nagari ya kira masu tsaron gabar tekun da sanyin safiyar jiya talata bayan ceto wani mutum da ke makale a jirgin mai kimanin tazarar mil 45 daga gabashin Port Pierce. Mutumin ya ce yana daga cikin gungun mutane da suka bar tsibirin Bimini a cikin Bahamas a daren Asabar. Ya ce kwale-kwalen ya kife ne a cikin matsanancin yanayi. Jami'an tsaron gabar teku sun kira sa da laifin safaran mutane. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madala majalisar dokokin najeriya ta amince da sabuwar dokar zaɓe da ta yi wa gyaran fuska a wannan karan an amince da zaɓen yar tinki ko ta wakilan jam'iyyu ko ta sulhu amma akwai ƙarin gyara da ya shafi ƙwarewar 'yan takara kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin murya Amurka Madina Daura ta haɗa mana. Majalisar Dokokin Ƙasa ta amince da gyara sashi na 84 na sabuwar dokar zaɓe inda suka amince da abubuwa uku wato zaben 'yar tinke da ta wakilan jam'iyyu ko delegates da kuma zaben ɗan takara ta hanyar sulhu. kafin wannan lokaci da aka cimma wannan daidaito majalisar wakilai bata amince da zaben ɗan takara ta hanyar sulhu ba amma yanzu sun amince Sanata Kabiru Ibrahim Gaya shi ne shugaban kwamitin kula da harkokin zaɓe a majalisar dattawa. Abin da muke so a yi din ma da firamare yana ciki, amma mura jam'iyya dama ta zabi da rai ko ɗauki inda rai ko kuma ɗauki masala. Ba ku ƙara komai akan gyare-gyaren ba? A mun yi ɗan gyara cewa in ma an ce masalaha ne, to ba za a zo kawai a yi kama karya ba, a rubuta a ce wani aka ɗauka. Idan da mutum biyu ko uku ba su yadda ba da wannan masalahar ba sa hannu a takardar masalaha ba, to masalaha bai ba sai an yi zaɓe. wannan su ne kusa abin da muka kawo a kai to a cikin dokar zaben nan an ce akwai wani fanni a ciki da ke magana akan kwarewan dan takara kamar certificate dinsa waɗanda ke mazaɓarsa ba za su iya kai shi ƙara na cewa ba shi da ilimin da ya kamata ya tsaya wannan takarar ba. Ba mu yadda jam'iyya ta kawo ɗan takarar da bai cancanta ba wanda yake ko iliminsa bai kai ba kuma yana da wata matsala idan ta kawo da saninta ta kawo muka aka tabbatar haka ne to ita kanta jam'iyyar za ta kai gaban kuliya za a kuma kai ta kara kuma za a ɗauki mataki akan jam'iyyar ma ba ma shi kansa mutumin ba saboda haka muna so daidai jami'a ta tabbatar ta kama mana dan takara da ya cancanta kuma zancen soke dan takara mun sa doka ba za a soke dan takara ba sai yanda ta kama akan gundun mulkin Najeriya ko kuma ta kan akan electoral act in mutum ya cika wannan dokar ba kuma ya sa a cire shi ba ko ya cika wannan sharuɗar eh dan ba zai zama cewa kawai za mu bar jami'a ta mun ta ga dama wajen sa dan takara shi kuwa shugaban majalisar ba da shawara ta kungiyar jam'iyyun Najeriya goma sha takwas ya bagi Yusuf Sani ya ce dama demokradiyyar Najeriya najeriya ba ta yi karfin da za a yi zaben yar tinke ba inda ya ba da shawara yana cewa ko da fari mun ga cewa su yan majalisa ba su yi rufin tunani ba me sa da shi haka da da za su fito da wannan doka da sun tuntuɓe mu wato mu ka san yadda gudanar zabe yake da a ce sun kira mu ne sun tambaye mu yi mu muka gani da tun da fari da mun gaya masu cewa wannan abun yana da kyau amma ba zai yi yanzu ba so sabili da haka muna kira 'yan majalisa su duba kasa najeriya fa ba karamin kasa ba ne sun sani duk sauran kasashe da ke afirka duniya ma gaba daya ana kallon najeriya kasa ce wanda yake ya kamata a yi koyi da abin da muke yi musamman aka zo kan bangaren demokratiya majalisar dokoki ta aikawa shugaba muhammadu buhari da sabar dokar zaɓe da a yanzu ta tashi daga dokar zaɓe ta 2021 zuwa dokar zaɓe ta 2022 madina dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gai da Madina doda. To idan aka biyo mu a shirinmu na hantsi da karfe takwas na wannan safiya za a ji cewa. Bayanai da ke fitowa daga karamar hukumar Chibok a jihar Borno na nuna cewa yan kungiyar Boko Haram ko kuma ISWAP sun ɗebe mata fiye da tamanin a shekaru biyu da suka gabata a dukkanin ƙauyuka da ke karamar hukumar Chibok ɗin yayin da wasu rahotanni ke nuna cewa ko a cikin kwana biyu da suka gabata sai da aka ɗebe wasu mata ashirin da hudu daga ƙauyukan da ke karamar hukumar Chibok ɗin wanda aka rasa su ko sama ko ƙasa wannan hari dai da aka yi ƙauyukan Chibok ɗin guda uku an an kona gine-gine kimanin ɗari da goma yayin da aka kona wasu kananan yara guda hudu. Sai a kasance da mu a shirin muna hantsi domin jin cikakken rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci talatin da kuma 60. Sai kuma kilohertz talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita biyar zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku izuwa shafinmu na yanar gizo voahouse.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai baki mai yanka wuya. A yayin da aka so makaɗa gangar siyasar babban zaɓen Najeriya na shekara ta 2023, matasa na ƙara yunkurowa domin a dama da su. yayin da a jihar kebbi bangarori biyu masu adawa da juna na jam'iyyar apc sun soma gwajin karfi jama'a assalamu alaikum matasa a najeriya sun daɗe suna korafin cewa masu manyan shekaru sun yi dumu-dumu a madafun shugabancin kasar na tsawon lokaci lamarin da ya sa wasu ma suke ta'allakawa da karancin ci gaba da kasar ke fuskanta idan aka kwatanta da na takwarorinta a fadin duniya to sai dai kamar kowace kakar siyasa a yanzu ma an sami matasa masu jini a jika da suka soma yunkurowa tare da kaddamar da aniyar su ta neman tsayawa takarar shugabancin kasar a babban zaben shekara ta 2023 mai zuwa daga jam'iyyun siyasa daban-daban daga cikin na baya-bayan nan da rahotanni suka bayyana cewa ya soma nuna sha'awar takarar shugabancin kasar akwai tsohon gwamnan jihar rivers kuma ministan sufuri yanzu haka rotimi a Meci. duk da yake dai kawo yanzu bai fito fili ya bayyana aniyar tashi ba wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da su kansu kungiyoyin farar hula musamman masu rajin kare muradun matasa suka soma gangamin gwagwarmayar ganin an dama da su a sha'anin siyasa da shugabanci a faɗin ƙasar tsohon ɗan majalisar wakilai suleiman kawu sumaila yana ganin cewa a yanzu lokaci yayi da najeriya za ta sami shugaba mai jini a jika domin sauya al'amura da ɗimbin kalubalen da suka dabaibaye ta shi shugabanci musamman na ƙasa irin najeriya hakika yana buƙatar ƙarfin rai da ƙarfin zuciya da ƙarfin jiki wanda zai taimaka wajen tabbatarwa da buƙatu da ake da ake bukata da shi kuma dole ba za mu kaucewa maganar shugaba muhammadu buhari ba wadda ya faɗa da kansa cewa a wato wani abubuwa da yake tauye kokarinsa shine shekaru kuma tabbas ka mun san ga kuma yanayin jiki saboda shekarun don haka dole shugabanci a duk inda yake ana neman wanda zai iya wajen iya nan kuma dole a duba maganar shekaru din ina ganin gaskiya zai yi tasiri kuma zai yi kyau kwarai idan an samu matasa masu karfin hali wanda kuma suke da masaniya a kan halin da ake ciki a duniya da kuma ita wannan najeriya din dole ne a zo da sabon tsari wanda zai iya dacewa da al'umma wanda zai samar da ingantacciyar gwamnati wadda duniya ake kira good governance wanda 'yan ƙasa za su ji daɗi su yi walwala dole ne a samar da yanayi yadda za a samu shugaba wanda da shi da mutane zai zama bawan mutane ba wanda idan ya fito gaba ɗaya shi shine uban mutane kowa sai dai ya girmama shi dole ne a samar da yanayi wanda shugaban zai zama kofarsa a buɗe wajen karɓar koke-koke da bibiyar yanda al'amari na ƙasa yake faruwa wajen shawo kan matsala idan da ita duk da yake dai a nasu haujin dattawan kan kafa hujjar kaka gidan da suka yi kan madafun iko da rashin kimtsawar matasa a matsayin manyan gobe tsohon dan majalisar wakilai daga jihar kaduna barista ibrahim bello Riga cikun yana ganin a yanzu matasan najeriya na da dukkan dama da za su iya ba mara ɗakunya muddin suka sami ɗarewa kan madafun iko matasa wannan lokaci ne kawai suka samu dama wanda za su jajirce bisa ga abin da ke faruwa kuma kamar yadda kai sharhi da abubuwa da dama sun faru wasu masu shekaru manya suka damu dama amma har yanzu wata saba samu damar samun shugabanci tun bayan janar wato yakubu gawan dokoki da aka yi daga baya wato wanda ya nuna cewa ana so matasa su shiga cikin siyasa to amma sai ne suka samu kansu a kan na farko rashin aikin yi na biyu kan rashin ɗan umman susa tunda siyasar najeriya ya koma dole duk abin da ke cikin kuke matashi ne ko ana son ka ne sai ka ɗan samu abin zaka ba yan siyasa a tura ka gaba domin mene lokaci yayi a duniya a hali yanzu ana ba matasa fifiko domin masu karfi da jika masu nazari da sauransu ya tabbatar samu shugabanci domin su ne manyan gobe kuma kamar a najeriya yanzu inda wasu matasa wanda suke da karamin shekaru har suka bugi kirji kan suke neman shugabancin kasar najeriya nan to gaskiya sun yi rawan gani domin in allah ya sa suka samu to babu shakka dole su wayo matasa kuma matasan nan su ne za a samu a dasa su a wurare wanda suke da karfi suke da ilimi da haka manya sun yi kokari sun yi rawan gani a sasance sun samu shugabanci to yanzu ya kamata su koma adversary capacity wato suka ba ainihin matasa shawara domin matasan nan ya zama su shiga da karfinsu da ƙuriciyansu da hankalinsu da iliminsu domin a fadda jaki a cikin duma bisa ga halin najeriya take ciki a hali yanzu ana buƙatar matasa domin a samu ingancin shugabanci. idan muka kada a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya an soma gwajin karfin yawan jama'a a tsakanin bangarori biyu na jam'iyyar apc mai mulkin jihar da ke adawa da juna waɗanda kuma tuni da suka fara caccakar junansu hakan ya biyo ne bayan wani taron gangami da bangaren gwamnan jihar atiku bagudu da ministan shari'a abubakar malami suka gudanar domin kaddamar da 'yan takara na zaben ƙananan hukumomi da za a gudanar a wata mai zuwa wanda ake gani tamkar martani ne akan wani taro da bangaren tsohon gwamna adamu alero suka gudanar a makon da ya gabata inda ma suka buɗe nasu ofishin jam'iyyar na daban to sai dai minista malami a jawabinsa ya bayyana yadda suke kallon bangaren na adamu alero duk lokacin da gaskiya ta bayyana to tana naɗin tabarma ta waye ba shi ɗabi'a irin ta musulunci da mulki da kira da kawo ‘yan tawaye ka kawo abinka saboda haka in sun taho ka karɓe su kuma da ka saba ga tsari irin al'ada idan Allah ya jarabe mu da tawaye Allah ya muna maganin shi to amma wani jiko a bangaren jam'iyyar na sanata da mu'aleru Alhaji Sani Dododo ya ce wannan ba zai razana su ba mun ji an ce an yi taro kan kamar da ka faɗa kuma an yi bayanai cewa kamar wannan taro da mun kai mu namu bangare na sanata Muhammadu adamu aleru wai ba halattacce ba ne to abin tambaya ana ne shi in shi taron namu ba halattacce ba ne jama'ar da sun ka zo nan wurin da mu da muka gaice su halan mu ba 'yan jihar kabe ba ne sannan kuma mu halan ba 'yan jam'iyyar apc ba ne cikin wani sun kai magana wannan wurin ma akwai waɗanda mun hisu zama ingantattun 'yan jam'iyyar apc saboda wannan magana ma waɗinta haka ba siyasa ba ce kuma ya kamata shi minista da kuma duk wanda ya jawabi wani wurin har shekarun ka ne mai girma gwamna a sani cewa fa tafiyar siyasa ita jama'a su kayanta su dubi taron da sun yi da ƙarhin gwamnati da shi karan kai ne minista da mai girma gwamna da duk wanda aka ce ana iya ɗaukowa ya zo wannan wurin amma a duba a gani mu namu bangare waɗanda sun kai ga gayyata mutum biyu ne jigajigai sanata muhammadu adamu aleru da kuma mallama kuma taron nan taro na namu da aka ɗauka a matsayin ayyukan nasu amma kuma wannan taro ya ninka wanda gwamnati ta kira ninkin ba ninkin hasali ma in ba dan da an gaji da sa ma'aikatan gwamnati ba da taron bai armashi kuma ko da an kira su dan taron bai armashi ba isa asalafi shine kakakin jam'iyyar ta apc mai goyon bayan bangaren gwamna ba gudu. bayanan da ake cewa akwai wasu waɗanda suka nuna hushinsu ko kuma a kira su 'yan tawaye to wani al'amarin ba haka yake ba mai girma gwamnan jihar kebbi mutum ne mai ladabi da biyayya mai tarbiyya wanda koyaushe ke su haɗu al'umma mutum ne wanda yake cewa alheri ba a yi mishewa mu haɗu mu tsira tare mu gudu tare mu tsira tare shine maslaha gare mu yafi da mu bada dama a samu damuwa tsakankaninmu tattara haka mai girma gwamna yake cewa ba za a rasa wanda ke da damuwa akan wannan tafiyar tamu ba amma shi ya hakuri shi zo mu tafi tare domin zama ya tanadi wannan babu shakka wasu suna da damuwa sun nuna hushinsu har ma wasu daga cikin sun je kotu amma dai alhamdulillah suna nan 'ya'yan jam'iyyar apc muna son su muna alfahari da su kuma abokan tafiyan mu ne muna fatan su yi kokari bisa kiran da mai girma gwamna yi na cewa shi yana ganin matsala haɗuwanmu mu tafi tare ya fi alheri gare mu fiye da mutum ya nuna hushin shi ya ja gehe domin jagoranci ɗaya ne ko muna na a kansa muna fatar za su yi haƙuri damar suke da ita domin su zo mu ci gaba tafiya kamar yadda muka saba. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. A gai da Murtala da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici. An kashe wasu sojojin Senegal biyu, kana wasu sun ɓace. Akwai yiwuwar an yi garkuwa da su ne a yayin fafatawa da 'yan tawaye masu neman ɓallewa a makwabciyarta Gambia a cewar sojojin Senegal jiya talata. Firaministan Norway John Gers ya bayyana a matsayi mai tsanani kuma na gaskiya tattaunawar da ƙasarsa ta shirya tsakanin 'yan tawayen Taliban da ƙungiyoyin fararen hula na Afghanistan, kana da jami'an diflomasiyya na yammacin Turai game da matsanancin matsalar jin kai a Afghanistan. masana kimiyya da jami'an kiwon lafiya suna sanya ido kan wata zuri'ar nau'in omicron da aka samu a akalla kasashe 40 wadda aka kira ba2 inda aka yi la'akari da cewar tana iya fin sauran nau'uka na annobar ta covid-19 masu raro baki ɗaya abin da ya ke nan a shirin na yanzu sai kuma an jima kaɗan nan da sa'a ɗaya da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. wanda zai zo muku da karfe 8 na wannan safiya. Shirin da zai zo muku da shirin ciwon mace. Haka kuma kar a sha'afa domin sake jin wannan shiri ko sauran shirye shiryen mu na baya. Za a yi zuwa shafinmu na yanar gizo voa hausa da tukam Yanzu a Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Ni fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe takwas na wannan safiya salamu alaikum